Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana ci gaba da shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarar Fili Hashim Gumel. Amurka na kira ga Isra'ila da ta rinka auna takamaimai inda za ta kai hari wa shugabannin Hamas a Gaza maimakon ruwan bamamai da kuma ayyukan soja a ƙasa. in ji mai baiwa fadar white house shawara kan harkokin tsaro jack sullivan a ranar juma'a za a samu sauyi zuwa wani bangare na wannan yaƙi wanda zai mayar da hankali kan ingantattun hanyoyi wajen kai hari kan shugabannin da kuma ayyukan leƙen asiri kamar yadda ya shaida manema labarai yayin wata ziyara da ya kai isra'ila a lokaci guda kuma sojojin isra'ila sun ba da rahoton cewa sun kashe wasu 'yan isra'ila uku da aka yi garkuwa da su bisa kuskure yayin farmakin da suka kai ta ƙasa a zirin gaza babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Rear Admiral Daniel Hagari ya ce sojin Isra'ila sun gano mutanen jiya Juma'a kuma suka yi kuskuren rashin gane su. A ɗaya bangaren kuma rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan kisan gillar da aka yi wasu Falasɗina biyu a yammacin gabar kogin Jordan. Bayan da aka kama sojoji ta hoton bidiyo suna harbin mutanen da ke kusa da su lokacin da ba su zama wata barazana gare su ba. hoton bidiyon da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta isra'ila bit taslim ta samu ya nuna sojojin isra'ila biyu suna bibiyar mutanen yayin da ɗaya ke cikin wani hali shi kwaɗayan alamu sun nuna baya ɗauke da wani makami a wani sumame da aka kai sansanin 'yan gudun hijira a gaɓa yammacin kogin jordan har ila yau jiya juma'a 'yan isra'ila sun ce sun dakatar da wasu jami'ai biyu da aka ɗauka a fifan bidiyo suna dukan wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto na falastinu a gabashin birnin Kudus. Yayin da Sudan ke cika watanni takwas da fara kazamin yaƙi wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da dubu goma sha biyu tare da raba miliyan shida shida da mahallansu. Hukumomin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi rigaɗin cewa za a fuskanci bala'in yunwa nan da ƙarshen shekara mai zuwa lokacin da kayan abinci ya kaɗan. wani sabon bincike na abinci da aka fitar ranar juma'a ya yi amfani da kimiyya wajen kimanta wadatar abinci yayi gargaɗin cewa kusan mutane miliyan goma sha takwas a faɗin sudan na fuskantar matsananciyar yunwa waɗannan alƙaluma su ne mafi girma da aka taɓa samu wanda ya daidai da lokacin girbin sudan lokacin da ake samun ƙarin abinci in ji adam yo mataimakin wakilin abinci da noma a sudan da yake magana da 'yan jarida daga jihar senar ta sudan ya ce matsalolin abinci na ƙara ta'azzara sakamakon rikice-rikicen da ake ci gaba da yi da kuma tashashen hankula da karancin noma da tsada abinci da sauyin yanayi da kuma gudun hijira wasu iyalan falastina biyu a nan amurka sun shigar da karan gwamnatin biden suna masu cewa gwamnatin ba ta yi wani abu ba wajen kwashe 'yan uwansa amurkawa da suka makale a gaza kamar yadda ta yi wa 'yan isra'ila kuma amurkawa a kwanakin bayan harin da kungiyar hamas ta kai kudancin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba gwamnatin amurka ta shirya jiragen haya daga tel aviv zuwa turai domin taimaka amurka barin isra'ila bayan da kamfanonin jiragen sama da dama suka soke zirga-zirga a kasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta taimaka wa falastina kusan uku na amurka ficewa daga gaza tare da tserewa harin ramuwar gayya da isra'ila ke yi a wani bangare ta hanyar daidaita fice wasu zuwa makwabciyar masar tare da hukumomin isra'ila da masar sai dai amurka ba ta ɗauki matakin shirya jiragen da aka keɓe ba ko kuma ta taimaka wajen tabbatar da ficewa wasu amurka kimanin tara. mazauna yankin da 'yan uwa da ke ci gaba da makalewa a gaza in ji iyalan amurka wanda ke karar gwamnati sun ce hakan ya saba wa 'yancinsu na tsarin mulkin da ƙasarsu ya basu. su duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare jihar Naija inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da sheke ayarsu ta hanyar satar mutane da neman kuɗin fansa da kuma azabtar da su da kuma cin zarafin mata. Toma Dalla. Eh, jihar Niger wacce ke zama tamkar sansanin 'yan ta'adda iri-iri na ci gaba da kara fuskantar kalubalen tsaro daga barayin daji da masu wurin 'yan ta'adda inda suke sassace mutane don neman kuɗin fansa ɗora haraji ga mutanen karkara da kuma cin zarafin mata ta hanyar keta musu haddi. mazauna ƙauyen kurgi da dogon dawa da ke yankin karamar kumar mariga a jihar Niger Najeriya da ke kan iyakoki da jihohin Kaduna, Zamfara da Kebbi na ci gaba da kokawa dangane da yadda 'yan bindiga daɗi ke bautar da su tare da kuma da azabtar da su lamarin da ke ƙara jefa rayuwarsu cikin garari. kamar yadda wannan baiwar Allah take shaida mana. Wallahi muna kan cikin matsala sosai da sosai ko jiya ma wallahi ba mai bacci ba abinci ma ba mu ci ba wallahi muna kan mutuwo nan suna cike gari wallahi ko abinci ba mu ci ba ki gida gida gida gida suke bi kuɗin da muka yi 'yan sana'a su an shi abin da muka yi yara zuru mata su ta ɗauka su ce sai an ba su kuɗi kuma a musu wulaƙanci wallahi daji muke kwana da yara har da mace zai ke halban yara suna suna ta mutuwa mu cikin matsala muke sosai wallahi muna cikin matsala matsala matsala kuma babba wallahi sun ta samu gaba kuma sosai to yanzu kuna kwana a daji yi mana karin bayani mana hmm, an ce maka da mun gama tuwo ya za mu ci abinci da mun gama tuwo kenan ba mutum cin abinci haka nan za mu kwana da yaran nan cikin daji haka wani bi kuma ba ba mu yi abincin ba ba mu haɗa abincin ba ga mana haka nan tsamai da ka sani yanzu haka daga ina kike min wannan jawabin eh, muna boye ne boye muke dole wallahi dole daji aka kawo mana abincin dan karya sai sa na ce ma dana mu kwashe kayan na mu san inda muka ba tunda dai matsalan gade ta wuce wuri na matsa mishi na matsa mishi na koma na matsa mishi na ce tunda wurin ga bai zaunuwa ni dai in akwashe ni da dan jikokin da muka samu ya samu in samu a ni wani wuri in dai na tsira jikoki na wallahi lalle mutanen gari ko su sun damu amatsu mutanen gari amatsu ina batun jami'an tsaro ko guda ba abin da aka tuno ko guda cikin matsala musu wallahi ba wanda aka tuno su shigo gari su lalabi kuɗi su lalabi wayoyi duk yanzu ba mu da izinin caji ko miyan yanzu ba mu da shi ba ta shiga daji su canye mu dawoyi wake bi sun shiga su ta canyewa ba ka da hali kai magana wane kai a wasu wuraren yan bindigan nan na cin zarafin mata kamar yi musu fade da sauransu kamar ku yaya lamarin yake a wannan wuri naku tabban da gudu masu na mayi da gudu har da sadakuwa na ma guda duka da diya na guda kuma lalle har da hilo suka sa suka danne mata baji don ga tekuwa in tekuwa ta kashe ta to kaji haka ne a za ka yi cikin matsala mace sosai wannan ma wani mutum ne da bai sama ambata sunansa saboda matakai irin na tsaro ya mana karin bayani dangane da halin da suke ciki a halin yanzu. Gaskiya muna cikin haƙula'i tun ba su shigowa da bindiga yanzu ma suna shigowa da bindiga suna shiga mu suna kama mata mata muna kwana daji. Bayan kwana dajin da muke yi waya wagga yanzu haka wayar da nake da kai a boye nake saboda idan aka gani da ita za a an ta ba a bani layi yanzu wayar da na sayi ta kai guda uku na da yanzu haka mu dai mun mun bana ma sai a ce gara bara. Kamar ba ku samu yin noma ba ne a wannan shekara? Eh mun samu dama amma ba bari mun gyara ba. Saboda inda za ka yi buhu hamsin ko buhu dari zai a zai ce maka ka bada miliyan guda to nawa ka gyara kayan ko a ce maka ka bada dubu ɗari sannan za ka gyara kayan kuma wasu suna wucewa wasu za su. Idan na fahimce ka 'yan bindigan nan na dab da ku kenan. muna gab ai daga mu ba wasu kaga muna da makauta da su a kaduna muna da makauta da su a zamfara muna da makauta da su a eh. daga gare mu akwai garin da yake karkashin mu mu muna da dagaci ne su suna da mai unguwa ana ce ma garin dogon dawa yanzu haka da kake gani daga dogon dawan nan zuwa kurigi da mashin da wuce kai ka ɗari biyar ba to daga kuma dogon dawa ba wani gadi ba wani gari ba wani tunga iyaka kawai su ne zalla kawai ba mu da nisa tsakanin mu da to wani yunkuri za mu yi wanda yake mu gwamnati ba ba ta taimake mu da wani abun taimako ba an mu ce za mu iya faɗa da mutanen nan mutanen nan sun yi ƙarfi mu ba mu ma iya faɗa da su dole hakuri kawai za mu yi mun zura masu ido dole mu ma ba don Allah ba. Ta za a ce AK47 sama da ɗari biyar tana iya ketowa ta yanka ta je gang ta je yammaci ta wo aikin da za ta yi ta dawo a ce mu mu tara mu wani ƙarfi ke gare mu na tarawa can ba a tare su ba sai mu tafiya ran ka daɗe ba mu yadda yadda za mu wallahi yanzu haka ina nan tare da mata sama da goma sha biyar mun ɓoye kawai yanzu da ranan ga da ake magana tun da ribe zuwa tuwa sana'a ma baya da za a yi aje yi kaga nan waya nake da kai ba hmm. halin hita ana yin an a ce ina kiran ma'aikata su bayan an tura muku jami'an tsaro ne gaskiya bakin furoja kan suka sa da ma'aikata haka mu yanke mu ma me ma gwani ka aiwata san da mu hatta da ma noman da mu saboda dan wuri dan ne ka samu arziki mu abin da ya tsaye da mu kenan ba da noman nan ba malam ne za mu tsaya yi wallakanci a halbo wanga a samu wanga kuɗi a ɗauki wanga a ɗauki a yi mata wallakanci duk da yadda da suka yi da mu mu zauna a matsayin mai noma mu nemi abincin da zamu ci tun da ba mu neman su hicina ba su neman mu hicina amma irin abubuwan da suke samu gaskiya yanzu ya tattara shi karhin mu kamar me suke sa maku kaga suna sa mu ba da kuɗi haraji gari gaba daya eh. sannan an cin maka gona za ya daukan ka a wuce da kai kuma sai an bi loka ana iya zuwa cikin gari abincin gidanka duk abin da aka gani ba su da kanda duk gidan da suka da dama za su kenan a wani lokaci suke zuwa gaskiya kowane lokaci suna iya shigowa kuma suna ya kwana ɗaya zuwa biyu ba su ayari sun shigo ba amma tabbas suna shigowa kuma daga an magariba ba mu samun ko guda daga cikinsu sai su wuce wasu daga ciki kuma su dawo daga baya su je gidaje mata a kwashe 'yan sana kuɗin sana'a a zo a yi mawace walaƙanci a kwashe wasu a je daji a ce sai an bada kaza sai an bada kaza to kaga kawai matsalar mu gaskiya wurin ga. To ko me gwamnati take yi akan wannan bala'i da talakawan jihar Nijar ke ciki? Abbas Adamu kasuwan Garba shine shugaban karamar hukumar Mariga ga kuma karin bayanin da ya mana. Bayanai sun gabata har gaban mai girma shugaban kasa kuma ya yi muna albishir da ba da dadewa ba hanyoyin duk da suke bi za a dakile su da jami'an tsaro. Shugaban karamar hukumar Mariga wani rabul Adamu kasuwar Garba ke mana karin bayani. Yayin kuma da 'yan bindigar ke tsaka da irin tafka wannan aika-aika ne jiragen yakin sojojin saman Najeriya suka kai wani samame inda suka halaka wani jami'a. jagoran 'yan bindiga da kuma nutsar da waɗannan 'yan bindiga a cikin ruwa. Jiragen yakin da ke aiki cikin rundunar Operation Wild Punch sun babbake 'yan bindigar ne a yankin karamar kumar Shiroro da ke jihar Niger yayin da suke kokarin tsallake kogin Jikudina a gundumar Galadima Kogo akan hanyar zuwa wurukufi na yankin karamar kumar Cikun ta bangaren Kaduna. Kakakin sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya bayyana cewar suna bibiyar wannan hatsabibin dan bindiga ne da mutanensa tun daga jihar zamfara zuwa jihar naija yayin da suke tuka babura guda goma sha uku da kuma kowanne da goyo a kansa akan iyakar jihohin naija da kaduna inda suka nausa yankin kusa su a shiroro da ke bangaren jihar naija a yankin na kusasu wasu karin 'yan bindiga akan babura guda biyar sun haɗe da a yarin na yellow jam bros inda ya kai adadin babura goma sha takwas kenan a daidai lokacin da baki ɗayan 'yan bindigar suka hau wani babban jirgin ruwa don tsallake da su kogi inda suke da zumar haɗuwa da sauran 'yan ta'addan daga ɗaya bangaren nan take ne aka ba da umarnin a buɗe musu wuta inda jirgin yakin ya suka musu bam inda bayan ya babbake su da baburansu baki daya ya kuma nutsar da wannan jirgin karkashin kogin yellow jambros dai a cewar sojojin saman najeriya shi ke da alhakin satar mutane akan hanyar abuja zuwa kaduna da kuma yake ta sasace mutane a ƙauyukan jihohin kaduna niger katsina da zamfara yankin shirora dai na ɗaya daga cikin yankunan da 'yan bindiga ke shiga cikin jihar niger daga makwabtan jihohi baya ga 'yan tadan da ke a wannan jihar akilu isa kukuta shine shugaban karamar kumar ta shiroro inda muke gaya maka wannan wurin da nake yi maka magana wuri ne da bande jina na zamfara da boko haram hanyar da suke bi ta nasu zuwa ta wannan su shiga ne kakakin sojojin saman najeriya aya komodo edward gabquet ya mun karin bayani kowaye da ya gan kamar shi zai zai dinga tafiya ya dinga kashe mutane ya hana su fitawa su je kasuwa ba za mu bar wannan mutanen ba mu dai muna so najeriya ta ci gaba ta cin gaba mutanen mu su samu izinin su je kasuwa su yara su je makaranta kowa ya ji aikin shi ba tare da wani zai hana shi ba abin da ya sa aka ba da wani izinin a tabbatar cewa wannan mutanen ba su ci gaba da kashe mutane ba so abin da ya sa shi chief of air staff chief of defense staff chief of army staff chief of naval staff duk suna hada kai su tabbatar cewa wannan mutane ba su samu nasara ba to mu kuma air force zan giya maka cewa chief of air staff namu na yanzu ya marshal hassan bala abubakar ya riga ya ba mu izinin mu tabbatar cewa duk wani da zai hana nigerians su yi business su inda ya kamata kar mu bar su kuma ya tabbatar cewa su sojojin da suke wannan fadan suna da duk makaman da ya kamata su samu su tabbatar cewa sun yi wannan aikin da kyau abin da ya sa kenan kaga baya zama a ofis duk yana tafiya ko ina ya tabbatar cewa an ba ma sojojin abin da suke so so da su yi fadan da ya kamata a dawo da peace a kasan a tabbatar cewa komai ya koma inda da yake so abin da ya sa ina so da Allah a taimaka a giya ma mutanen mu cewa kar su damu wannan abun zai kare kwanan nan amma dole mu haɗa kai so da mu solving wannan problem din tare na gode wannan hoɓɓasa na bayan nan da sojojin saman najeriya suka yi tuni ya fara jan hankalin masana tsaro irin su dr kabiru adamu a baya bayan nan mukan biya bi hadde ita rundunar sojan najeriya ta sama yadda muka lura tana gudanar da ayyukanta akwai ci gaba da aka samu wurin yadda take tattara bayanai da kuma amfani da shi da kuma yadda take tabbatar da cewa idan ta tattara bayanan nan ta tantance shi kan sarrafa shi a ta yadda yake taimaka ma yaƙi da ake da ta'addanci. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. a madadinsa da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa wanda sashen hausa na muryar amurka ke gabatar muku sunana yusuf mustapha batsari da zan kasance da ku a cikin shirin inda yau a cikin shirin gidan rediyon landmark fm kwantagora a jihar Nijar najeriya muka yi tattaki zuwa garin udara da ke cikin masarautar kwantagora a yankin karamar hukumar kwantagora ta jihar Niger. domin jin asalin kafuwar garin da kuma waɗanda suka kafa garin na udara da ke da tazarar kilomita goma daga cikin garin kwantagora da isa na garin na udara na samu damar zantawa da babban limamin garin udara inda ya soma da bayyana mun cikakken sunansa kamar haka sunana yusuf abdullahi chief imam na garin udara to maganan tarihin garin udara da ke wannan yankin masarautar sarkin sudan asalin a udara kakanninmu sun taso ne daga kasan katsina yadda tarihi yake ba bayani a wani gari garin da ake can yan tumaki to kakanninmu daga can suka taso kasan katsina matsayinsu mahalba ne suka fito da wa da kani da su su uku suka yi yammacin ga da suka zo sai suka sauka a garin mashegu da suka sauka a garin mashegu bayan sun zana a wannan wurin sai wannan babban su sai ya ce shi ya ga wurin zama a mashegu sai ya zana a mashegu da wa da wannan kanin sai suka taso daga yankin mashegu sai suka yi nan da suka zo nan shi karamin su sai ya tsaya a garin ucho shi kuma ya ce ya ga wurin zama nan to sai shi wannan karamin sai ya tsaya na a garin farin shinge ya kawo garin ucho shi kuma wannan da ke bin wancan na mashegu sai ya zo nan sai kawo garin udara to asalin wa'annan kakanni namu su suka fito daga katsina yankin da ake ce ma 'yan tumaki suka zo nan suka kawo wa'annan garuwa guda uku wanda yake wa'annan wa da kani ne dukkan su uwansu ɗaya ubansu ɗaya to suka zo suka kawo wa'annan garuwa guda uku yanzu a kiyarci a iya cewa garin udara ya ɗau shekaru kamar nawa zuwa to asalin garin udara lalle ko da udara ta zo suka sauka na suka kafa wannan gari gaskiya babu wani babban gari nan sai kasar yahudi asali yadda muka samu saboda haka shekarun gari kahuwan garin udara ake yasi ya haura mu shekara dari uku a kahuwan garin udara shin ko akwai wasu abubuwa da wannan gari ko wanda masarauta take yi na ganin farfado da al'adu la'akari da cewa kowane yanki za ga akwai al'adun da yake rikewa domin misali 'yan baya su ɗaura ko kuma su rike su can cewa eh, lallai muna da wani al'ada a garinmu da muke yi watakila ko bukukuwa duk shekara hmm. me za ka yi karin bayani a kai to game da al'adu wanda muke yi lallai al'ada dai bai wuce kamar gayya da ake yi zamanin da ba gayya ana haɗuwa a yi gayya kuma a yi ta ke wanda ake cema kiɗin noma wanda yake basawa sun gaji wannan abin ne yana haɗa kan mutanen gari in aka yi a ta kiɗe-kiɗe ana kiɗi ana na noma ne a kama noma maza su kama noma ana musu kiɗi mm. har mata su zo suna musu hita ana wannan in kuma na huda ne duk ana yi eh, to sai kuma wasanni wanda yake dama ana yin su da saboda daɗewar lokaci yanzu an bayyana su ne kuma farfaɗo da su yana da muhimmanci inda abin in ba ya saba ma addini ba ne al'ada an ba saba ma addini ba bane rike shi yana da kyau saboda barin shi shi zai sa tarihi asalin ku ta wucewa amma ana rike da wannan tarihi to wannan asali ku bai wucewa saboda haka muna da bukatan farfado da wasu abubuwa irin wanda aka sani ana yi da wanda ba saba ma addini ba za in sha Allah za mu yi kokari mu hado da su to a iya cewa a yanzu an san cewa yankin masarautar Kwantagora yanki ne da take da kabilu da dama shin wasu kabilu ne mafi rinjaye a zama a wannan wuri to yankin kasan masarautar sarkin sudan yankin kwantagora asalin waɗanda suke da rinjaye wanda suke suke da wannan asalin wannan yankin su ne basawa da kambari su ne aka samu anan sarakunan da suka jagoranci wancan garin udara abu ne mai tsawo wanda yake da muna da sarakuna wanda suka jagoranci yankin kasan udara wurin sarakuna guda goma sha takwas ne ko wanda suka yi sarautar garin udara har bisa gane yanzu wanga da ke ci abdullahi ibrahim ita dai kasan udara allah ya albarkace ta da abubuwa masu yawa kama daga abirin nema sannan da itacen da ake sara ana kaiwa garuruwa sannan da dutsen da ake fasawa na gine-ginen da ake cikin birane da kwaltan da ake yi a sassan najeriya a yankin kasan udara ake daukan su ana daukan da ma'adani ana ɗaukar su yankin udara kamfanin da suka zanna nan shekara wurin arba'in da suka wuce ana ɗaukar duwatsunmu wanda ake gurjewa ana wucewa da shi kasa ilori da kaduna da yawuri ana yin kwalta da su duk yankin kasa udara ake daukar su ya zaka bayyana mana ci gaba da aka samu musamman idan muka ɗauke ta bangaren gwamnati da aka samar a wannan yanki game da abin da ya shafi ci gaban da aka samu a wannan yankin kasan udara to gaskiya an samu ci gaba amma an ɗauki lokaci mai tsawo an wuce an bin baya saboda abubuwa na gwamnati ko guda ba shi garin ga inda aka hito farko abin da za mu nuna banda da shekarun baya da suka wuce sama da shekara 60 da suka wuce lallai gwamnati ta zo ta yi mana kwakwarori tun can kango to wannan magana ne wanda yake tsohon tarihi amma dai daga ruwan gadai zuwa bayan mun baro kango da can cikin kango ake yake zanne ba nan bane aka taso aka koma bakin hanya to daga taso mu aikin da aka fara muna na gwamnati wanda zamu ce mu nuna shine zamanin gwamna Musa Inuwa Dr. Musa Inuwa shi ya zo ya gina ya muna burtsace shine na farko to wannan abin ya faru ya zo muna wannan aiki to baya gare shi ba mu ko mu samu wani ci gaba na bangaren gwamnati ba sai shekara wurin kusan goma sha da suka wuce sai unicef ta zo wanda ake cewa eh, eh, kuma kuna yawwa ta da csdp abin suke suke rufe da shi kenan ina ganin ban manta ba to su suka zo suka same mu muka zama lokacin wannan sarki ba shi bane tsohon sarki yake sarauta a wancan wurin da muka taso kofin gidana kenan to a wannan wurin muka zama wurin kusan sati guda suna interview da mu suna mana tambayoyi daga karshe suka ce to za su zo su taimaka mana da miliyan goma kuma sun taimaka ka ba da wannan kuɗi to wannan lokacin ne muka amfani da wannan kuɗi muka gina firamare blog abin ga blog guda biyu kowane da ofis ɗin headmaster ga su can to bayan wannan kuma da shekara ya dawo suka kara tuwo kuɗin na kuma muka zo muka gina asibiti ga ainihin wajen ga to bayan wannan kuma sai lokacin zamanin mulkin 'yan siyasa na bombe hmm. yana matsayin abin ga assembly na niger state dan majalisa ya zo ya yi mana bulo guda shi kuma bulo guda yana nan shi ma azuzuwa da ofis na headmaster yana ga kaga gawo abu uku kenan wanda zamu fuskanta wanda yake gwamnati ta yi mana ta bangaren gwamnati to baya gare su sai abubuwan da suke ga su kamar sola to wannan an kawo mana su ma guda na an kawo mana guda biyar ko shidda guda na shiddan da shine farkon kawo an cire shi aka kawo guda biyar yanzu su muke a wanda sunan a cikin gari to za a iya cewa me mafi gaba a kalubalen da kuke fuskanta a wannan gari na odara yanzu kalubalen da ke gaban mu a gaskiya mu abin da muke so in za in so samu ne muna bukatar a saukan muna da wuta nan na nefa so wannan lokaci duk ba ku da wuta tun da aka hito tun lokacin nan wanda ke kantoma wanda ake ci mutumin can na rahin gora korau mun yi tawaga muka shiga mota biyu muka je sakatariya muka same su muka gabatar da kanmu suka yi alkawari shi ma karan kanshi ya zo garin ga to har yanzu ga babu bayani komi saboda haka abin da kalubalen da ke garin mu a wannan gari na odara a halin gaskiya mu abin da muke so a sauke mana da wutan nefa shi ke gaban mu ga wuta nan mu suga shekara kusan iya da goma amma ba karkar kawo shi nan ba matsalar ruwan sha a can ainihi da dai yankin udara in ana neman ruwa na kwarai zo nan ruwa masu daɗin sha daga wasu hakonta guda aka zo na ɗibi ruwa musamman wanga ruwan wanga burtsatse da um, wani muka ce zamu musa inuwa ya yi to burtsatsen nan bai da canji ta nan samu kamar shi yana da wuya saboda kyawun shi wasu ma daga mota za su zo su ɗibi ruwan su koma da shi cikin kwanda gora kamar yankin masu gudu suna zuwa su ɗiba to amma wannan ruwan ya gaba ɗaya eh, burtsatse ya lalace su sani black wanda ke matsayin dan majalisa yanzu ga ya zo ya bada gudunmawar shi kuma da abin ya koma kasa. bayan jin koki da korafe-korafe na al'ummar garin odara ne na samu damar tuntubar kansila da ke wakiltar gundumar masuga inda ya ce akwai matakin da suka ɗauka na ganin cewa ba ma garin odara kaɗai ba sauran garurukan da ke gundumar masuga za a ɗauki matakin samar musu da ababen more rayuwa kamar yadda ya min karin bayani ta wayar salula. Suna na Honorable Awal Abdullahi, kansila da ke wakiltar masu gawar. A hoɓasan da muke a bangaren wuta da dai sauran matsalolin da suke addaban mu a yankin. To ta bangaren wuta ne kwai abun nan da gwamnati abun ga ta kawo muna mu cika na batun world project to ta bangaren wuta dai insha Allah duk wayannan abubuwan dun mun sassa su ba wai ugara kawai ba yankunan da ke yankin masu gawar wanda dai da yake bakin hanya don mun sa su insha Allah in abun ga na project din ya zo mun riga mun rubuta mun kuma aika mun ba da shi to in Allah ya sa kaga an aka fara world project din to insha Allah muna sa ran ba wai udara kawai ba ta har loji daga nan kuma idan ka dauka daga mararaba kuma har zuwa mutuwar noma har world project insha Allah duk wa'annan abubuwan muna sa ran insha Allah duk za su kammala. To kusan za a ce a yankin da kake wakilta garin Odara na daga cikin gari mafi dadewa da kuma eh, tarihi. Abin mamaki a ce tsawon kafa wannan gari har kawo zuwa yanzu me kake ganin ya kawo jinkiri na rashin samuwar kayayyakin more rayuwa musamman shi wutar lantarki da kuma ruwan sha da suke korafin kusan sun ɗauki tsawon lokaci babu shi. kasan ni ma da shiga na a da fara wannan abun gana a zama zama na kansila yanzu dai shekara guda dai kenan da zuwa na a wurin. Ko ga gwamnati ka gara idan kai abun ga ya wuce wata nawa da kafa ta ba. To yanzu ne dai muke sa ran insha Allah ga gwamnatin duk da yake gonan dai mai adalci ne kuma mai abun gane insha Allah muna sa ran duk matsalolin da aka fito can baya a yanzu insha Allah wanga gwamnatin mai kishi ne mai kishin talakawa ne mai kishin al'umma shi ne muna sa rai insha Allah duk wa'annan abubuwan insha Allah wa'annan da matsalan ruwan da suke fuskanta da wannan matsalan wutan lantarki din insha Allah duk za a wuce wurin. Kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala yanzu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyo Landmark FM Kwantagora Yusuf Mustapha Batsari na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.